zancen da kake faɗa wannan magana ba maganar Allah ce ba dan ustaz ne ke faɗe faɗa ba shi ma maganar Allah ya gaya maka kuma mu har gida malamai su suka gaya mana cewa mace idan an sake ta dole sai ta gama idda za ta idan ta kula wannan mijin haramu dan Allah dan Allah ka bayyana gaskiya na tausayi da na je na ga wai wannan ustazin wai da shi kike auren kisan wuta eh. na ga abu ko kuma riba abu sai ka can kafa tsiri akan tukuba gaskiya my sweet heart haba mai one na tausaya miki an in ci ba dadi a amma ai kai ka zira kai ka tunzura inda baka zira ni ba da sani na da komai tunani na ya bushe zuciyata ta bushe na kekashe na biya wa son zuciyarka na je ne auren kisan wuta ai wallahi kullum ina da na sani shi yasa kullum shi kai na asibiti kai